Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci 31-25-16. Masu rarren mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BY Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol. Sai tashar Alpha Radio Kumasi a kasar Ghana kuna iya kama mata hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. masu mu assalamu alaikum barkanmu da yau ranar juma'a ta babbar rana shida ga watan yulin shekara ta 2018 ni ne sarfila hashin gumel tare da safina ta sada su dangi da masu sauran abokan aiki ke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labarai ƙasar china ta ce dole aka tilasta mata daukar matakin mai da martani akan haraji sakataren harkokin wajen amurka mark pompeo ya kammala yinin farko a koriya ta arewa wani gwanin ninkaya ya rasa ransa a kasar thailand to kanan labaran kenan aka ji cikin shirin za ku cewa babbar kotun koli ta najeriya ta wanke shugaban majalisar dattawa abubakar bukola saraki daga zargin kin bayyana kadarorinsu da ake kuma wanda mataki da kotun tarayya ta ɗauka daga dukkan alamu zai canza salon siyasar ƙasar ne baki ɗaya domin a jam'iyyar apc ta da. jami'an kare haƙƙin bil'adama sun gudanar da wani taro a birnin accra na ghana kan kare haƙƙin bil'adama da ma yi wa yara auren wuri in muka ce auren yara me muke nufi? Muna magana ne akan abokan aure da ke da shekaru ƙasar sha takwas. Haka kuma za mu ji wato ƙarin bayani kan ganawar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ƙungiyar kiristocin Najeriya. sai kuma shirin duniyar amurka da mahmud lalo zai gabatar mana daga bisani kuma mu kawo muku wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke turo mana ta hanyar imel amma kafin nan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Kasar China ta ce dole ce aka tilasta mata ɗaukar matakin mai da martani wajen tafkawa Amurka haraji a kan kayan take shigowa da su cikin ƙasarta bayan da ita Amurka ta fara ɗaukar irin waɗannan matakin na jibga haraji a kan kayan China na dubban miliyoyin kuɗi Shugaban Amurka Donald Trump ne ya ba da umarnin a ɗora harajin kashi 25 cikin 100 akan kayan haja na China fiye da 800, kuma tun daga karfe 12 na daren jiya agogon Amurka ne wannan matakin ya soma aiki. China wacce ta la'anci matakin na Amurka ta ce zai iya janyo tashin hankali mai muni a kasuwannin duniya, kuma ta yi kashedin cewa ita ma nan take za ta ɗauki matakin ramuwar gayya akan kayayyakin Amurka da ke shiga ƙasarta. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kammala yinin farko na ziyarar kwanaki biyu da ya kai a Koriya ta Arewa akan kokarin da Amurka ke yi na cusa wa kasar ra'ayinta watsar da shirinta na kera makaman nukiliya. Ziyarar tashi na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin leƙen asiri na Amurka ke ba da rahoton cewa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya tashi tsaye haikan wajen ƙara zafafa neman kayan aikin kera irin waɗannan makaman. A gobe Asabar Pompeo zai ci gaba da tattaunawar da yake yi da shugaban na Koriya ta Arewa. Daman dai Pompeo ne shugaba Trump ya baiwa aikin ganin an aiwatar da yarjejeniyar da shugaban ya kulla da shugaba Kim a taron kolin da suka yi cikin watan jiya a Singapore a kan batun makaman kare dangin na Koriya. Wani gwanin ninkaya na kasar Thailand ya rasa ransa bayan da iskar oxygen da ke da yake shaƙa ta ƙare mishi a cikin kogon nan da ake ƙoƙarin fito da matasa sha biyu 'yan ƙwallon ƙafa da suka makale a cikinsa da ke can thailand a cewar wasu jami'an ƙasar wanda ya mutu mai suna saman funan wanda sojan ruwa ne na thailand ya mutu ne a lokacin da yake ƙoƙarin jan bututun iskar oxygen da ake ƙoƙarin kaiwa ga matasan amma ashe shi kansa bai da isasshiyar iskar Mutuwarsa wacce ita ce asarar rai na farko da aka yi na nuna hatsarin da ke tattare a yunkurin da ake na fitowa da yaran waɗanda tun cikin watan jiya suka makale a cikin kogon. A halin yanzu kuma an ba da rahoton cewa jimillar mutanen da suka hallaka a sanadin nutsewar wani jirgin kwale-kwale a tsibirin Phuket na ƙasar ta Thailand ya cira zuwa mutane 21 yayin da masu kai agajin gaggawa suke suke ƙoƙarin neman akalla wasu mutane 21 da ke cikin jirgin da suka salwanta. Jirgin da yana dauke da mutane 115 ne ciki har da 'yan yawon shakatawa su 95 da ma'aikata 11 da kuma jagora ɗaya a lokacin da ya kife a cikin tekun. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. kasar bangladesh ta soma samun taimako daga babban bankin raya kasashen nahiyar asiya wato adb don inganta sansanonin 'yan gudun hijirar rohingya da suka gudu daga myanmar da ke makwabtaka da ita don samun mafaka bankin ya amince da baiwa kasar ta bangladesh dala miliyan 100 wanda aka sun a kashin farko ne na jimillar dala miliyan 200 da bankin ya keɓance don wannan shiri na bada tallafi ainihin kuɗin za su taimaka wajen gyara hanyoyi a sansanin don sauƙaƙa rabon abinci da wajen aje abinci samar da asibitoci da inganta shirye-shiryen gaggawa fiye da 'yan rohingya bakwai ne suka gudu daga jihar rakhine da ke arewacin myanmar tun a watan agusta na shekarar 2017 bayan hare-haren da 'yan bindigar rohingya suka kai a kan jami'an tsaro abin da ya sa sojoji suka mai da martani An yanke ma shugaban wata garumar kungiyar asiri da ke Japan hukuncin kisa ta hanyar rataya. 'Yan kungiyar asirin ne suka kai wani mummunan hari da gubar sarin a tashar jirgin kasar Tokyo a shekarar 1995. Wani mai magana da yawun gwamnati ya ce an rataye cizo Morton da aka fi sani da Shoko a shara a yau Juma'a. Mahukunta sun ce an kuma rataye shidda daga cikin 'yan kungiyar asirin. Wata mata da mijinta ya rasu a sanadiyar harin da 'yan kungiyar asirin suka kai shekaru 23 da suka wuce ta ce abin bakin ciki ne da hukuncin ya ɗauki lokaci mai tsawo kafin a aiwatar da shi farmakin dai ya kashe jama'a da dama ya kuma jikkata fiye da mutum dubu shidda. safina ta sada su dangi kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc madalla babbar kotun kola a najeriya ta wanke shugaban majalisar dattawa abubakar bukola saraki daga zargin kin bayyana kaddarorinsa da ake masa kuma kan haka ne na zanta da wakiliyar murya amurka da ke abuja madina dauda babban kotun koli ta najeriya ce ta wanke shugaban majalisar dattawa abubakar bukola sarai kuma idan baka manta ba sarfilu wannan shari'a yanzu haka wato an kwashi kusan kwanaki dubu ɗaya da goma sha takwas ana yin wannan shari'a wadda aka fara a ranar ashirin da biyu ga watan satumba na shekara dubu biyu da goma sha biyar wato kenan a takaice an rantsar da wannan gwamnati da wata uku da 'yan kwanaki aka fara wannan shari'a da shi a matsayinsa na shugaban majalisar dattawa. Kamar duk da ke ci an wanke shi duk da cewar akwai zarge-zarge da ake mishi ko ake tuhuma su a kotu da su. Shin wannan kawai kan me aka wanke shi? An wanke shi akan wannan zargi na cewa bai bayyana kadarorinsa ba kadarorinsa ba shekaru goma sha biyar da suka wuce a lokacin da yake gwamnan jihar Kwara. To wannan kara ita ce wacce kotun koli ta ƙayyade a yau cewa babu maganar babu wani zancen bayyana kaddarori da sauransu an wanke shugaban majalisar dattawa abubakar bukola saraki daga wannan zargi to bayan ga wannan zargi da aka wanke shi akwai faruwa a yanzu to mm. an wanke shi daga wannan zargi da ake yi kuma wannan mataki da kotun tarayya ta ɗauka zarfi ne mm. wato daga dukkan alamu zai canza salon siyasar ƙasar ne baki ɗaya domin ana ta cece ku ce a kan batun a jam'iyyar apc ta rabe ta samu wani bangare yanzu kuma dama an ɗauka cewa da shi bukola saraki da mutanensa idan dai ba a yi a jam'iyyar apc ba wato dukansu za su iya fita daga jam'iyyar su koma wannan jam'iyya da aka samu suna rapc wato reformed All Progressive Congress. Madai duk da kin ce an wanke kotu ta wanke shi shin akwai wasu sauran laifi da ake zargin sa da shi ko kuma wannan shi kaɗai ne laifin da ake zargin sa a kotu da shi. Da dama kotun ɗa'ar ma'aikata ita ce take tuhumar ta da wannan laifi kuma in ka tuna an riga an wanke shi akan wasu laifuffuka guda goma sha da farko an ce laifuffuka uku ne kawai ya kamata ya zai ci gaba da an tuhuma a kansu. to kenan da wannan hukunci na kotun koli kenan an wanke shi daga wannan tuhume-tuhume da ake masa ma da na kotun ɗa'ar ma'aikatan domin abu ne mai wuya ko da ma kotun ɗa'ar ma'aikata ta riga ta wanke shi sai aka ce a'a a sake mai da shi kotu ya tafi ya je an wasu tuhume-tuhume guda uku to ga shi kotun koli ta ce babu shari'a a kansa babu wannan laifukan saboda haka an riga an wanke shi ya koma sabon ɗan siyasa a Najeriya ba matsala. To me hakan yake nufi ga shi Bukola Saraki da kuma jam'iyyar APC? Ah, wannan yana nufin cewa dukkan fargaba Abubakar Bukola Saraki da iyalinsa madaltoyin saraki suke ta fuskanta a bangarori daban-daban ana tuhume-tuhumen su an tuhume shi an tuhume matarsa to wannan mataki da kotun koli ta ɗauka yanzu yana nuna cewa ba su da wani laifi an wanke su kenan duk wani fargaba bukola saraki da iyalinsa suke yi a yanzu kam da su dawo da hankalin su wuri guda an dawo da su wato fagen siyasar ƙasa yanzu ne za a fara taka rawa ne. To Marla hajji Madina mun gode kwarai da gaske da wannan bayani. Na gode Malam Sarfilu. To daga Najeriya kuma sai kasar Ghana inda jami'an kungiyar kare haƙƙin bil'adama suka yi wani taro da sarakunan zango a birnin Akara kan muhimmancin kare haƙƙin bil'adama da kuma matsalolin yi wa ƙananan yara mata auren wuri. Ga rahoton wakilin murya Amurka, redwan Abbas. A yayin da take wa sarakan jawabi, jagoran tawagar jami'an na kwamishin na na sai ta bayyana matsayin kwamishin cewar rukuni ne da ke tabbatar da an yi adalci amma ita ba kotu ce ba. Don haka duk wani cin zarafi ko rashin adalci da mutum ke jin an yi masa zai iya kai musu kukansa kuma za su taimaka masa ya kwato haƙƙinsa sai kuma nauyi da ke a wuyanta na wayi wa al'umma kai a kan dokokin ƙasar na nana amuwa ta tsawata akan illar yi wa yara aure da wuri tana mai bayyana abin da ake nufi da auren sauri. In muka ce auren yara me muke nufi? Muna magana ne akan abokan aure da ke da shekaru ƙasar 18 saboda kundin tsarin mulkinmu na shekara ta 1992 ya ce duk mutum mai shekaru ƙasar 18 yaro ne don haka in aka ce yaro ana duba mai ƙasa da shekaru 18 ne duk maza da mata. To amma in ana zancen aure auren yara da 'yan mata ake ba maza ba da muke cewa auren sauri saboda suna da ƙasar shekaru 18 ne auren telas kuwa saboda shi aure ana yin sa da amincewar miji da ita matar ne amma a zancen auren yara da da amincewar su ko ra'ayinsu ake yi ba abinda bincike ya nuna kenan nana amuwa ta yi kira ga sarakan su taimaka wurin wayewa mutanen su kai muna bukatar taimakonku saboda ku ne muryar mutane ku ke tare da mutane in kun yi magana suna ji kuma suna bin umarnin da kuka ba su don haka muna bukatar taimakonku ku kuma sarakan na zango sun nuna farin cikin su ainin akan wannan mataki ga abin da wasu su ma ci wannan tafiyar da suka yi suka zo muna mun ji daɗi kwarai da zuwan su da kuma irin taimakawa da za mu mutanen mu kabilun mu mutane na gari mu wannan irin abubuwa a daina yi sa sunana alhaji ya hamisu a sarkin sabon zango to waɗanga mutane da suka zo muna ai ya kamata mu amince kuma mu suka zo wa mu musulmi suka zo wa da wanga abin shi sa mu yi abin da suka ce muna nan ya yi muna amfani to gaskiya mun yi maraba da wanga magana kuma muna kira ga 'yan uwa duka wanga amfaninmu ne mu iyaye da 'ya'yanmu ka aure da 'ya'yan diyarka ta tafi gidan aure allah ba ta rabo ta sauka lafiya kafi kowa murna da aji kwana biyu ana kawo waɗansu ƙararraki kaga babu daɗi haka nan yasa wanga mun so gwamnati ta samu na hannu ta taimaka muna duka da mu iyayen da 'ya'yan duka allah ya taimake mu mu cimma gurin abin da ake nufi a ƙarshe dai kakakin majalisar sarakan zangon na accra alhaji umar baba isa ya nuna cewar lallai akwai buƙatar aikin haɗin gwiwa tsakanin kwamishin da majalisar sarakan na zango redwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana ni ka maida ni gida sadakin da na biya an gaya miki sata na ni ne sadaki nawa ne sadakin ma me kika ce ai ka ji ke kina da hankali kuwa hankali hankali hankali na sarai don ma aure ka ba rufa miki asiri nai ba wannan faɗan mu daina amma na rakiya sauyayya ruwan zama ce in ka sha ka ba ban banda gaba a daina saba wa juna zamantakewan yau da kullum zamantakewan yau da kullum zaman aure To madalla a gaida Ridwan Allah. To idan muka koma zuwa Najeriya. A jiya ne shugabannin kungiyar kiristocin arewacin Najeriya suka yi wata ganawa ta musamman da shugaban kasa Muhammadu Buhari inda suka kuka kan matsalolin tsaro da yawan kashe-kashen da ke faruwa a sassan kasar. Ga Umar Faruk Musa da karin bayani. Bayan kammala ganawa ne da shugaban Muhammadu Buhari na tuntuɓi shugaban kungiyar kan na arewacin Najeriya Reverend Yakubu Pam domin in ji dalilin da yasa suka gana da shugaba Muhammadu Buhari. Mun kai kuka ne ga abun da ke faruwa a kasa ana kashe-kashe na mutane kuma muna kan nuna masa cewa mutane suna bakin ciki da abun da yake faruwa musamman akan kashe-kashe nan don mun zo da kuka ne a madadinsu. Amma kuna ganin kamar kashe-kashen nan gwamnati ba ta yin abin da ya kamata ne ganin jami'an tsaro da sojoji da 'yan sanda da ake tura a gurare daban-daban da hayasa sai kun zo kun kai kuka? mu dai ba za mu yi mu san ko yaya menene ke faruwa ba mu namu mun sani cewa muna da shugaba kuma dole mu zo mu yi mashi magana ya san inda zai yi magana da shugabanin tsaro sojoji da polisi na gaskanta zai yi amma a yanzu aikin da suke yi kana ganin kamar baku gamsu bane ko kuwa baya nasara ne tunda ba waɗannan yankuna naku kawai da kuka ambata ne ake wannan tashin hankalin ba ana yi a zamfara ana yi a katsina ana yi a kaduna da waɗansu gurare me yasa kuke tsammani kamar naku ne kawai ke da matsala ba waɗannan sauran ba da gwamnati kamar ta kyale naku tana yin nasu ba mu je mu yi magana saboda namu kadai ba mun ce akwai kashe-kashe a kasa in baka diba na bada maka da farko to mu yi magana akwai kashe namu ma yana ciki saboda haka ba mu je ne saboda a namu kadai ba an yi ne saboda kasa Najeriya ta yi zaman lafiya kai da kanka ka faɗa cewa an yi kashe-kashe a zamfara a sauran wurare so dalilin ne muna also expecting su shugabannin addini ko na musulunci ko na ina su ma su tashi ya tsaye domin mu yi magana cewa wannan abun ya tsaya mu mun zo mu yi namu kuma mun gaskanta waɗansu su suna yi ba. a yanzu shugaba muhammadu buhari ya nuna damuwarsa cewa wai ana zargin doya na ba fulatani ne yake bari ana wannan kashe-kashe ya ce an mai zalunci ba a masa adalci ba domin duk inda aka zaɓe shi a najeriya da inda ma ba a zaɓe shi ba hakkin shi ne ya kare rayuwa da dukiyar jama'a kana ganin bisa ga hudar da kuka yi da shi da ganawar ku kun gamsu cewa cewa baya da hannu kuma ba da gangan ake wannan kasama ba kuma da goyon bayan shi ake yin wannan tashin hankalin ba? Shi ba mu je mu ce ma shi president cewa shi hannun shi na cikin kashe-kashe ba balle ka ce kana tambaye mu ko mun gamsu da amsansa ba mu fada mashi haka ba mun je ne da kukan jama'a kawai Reverend Yakubu Pam kenan shugaban kungiyar Kiristoci ta Najeriya reshen arewacin kasar kuma hadda Abuja bayan da suka kammala ganawa da shugaba Muhammadu Buhari Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja Najeriya To madalla a gaida Umar Faruk Musa to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kuma yanzu a na cewa karfe 11 da minti goma sha tara na safe ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. yayin da ake ta takaddama kan shigar bakin haure cikin amurka ba bisa ka'ida ba da kuma raba wasu 'ya'ya da iyayensu koya bakin da ke zaune a amurka bisa ka'ida ke kallon wannan lamari batun da shirin duniyar amurka wannan mako zai dubi a kai kenan sunana mahmud lalo kashi sha hudu cikin ɗari na al'ummar amurka wato kusan mutum miliyan hudu duk baki ne kuma da yawa daga cikinsu sun zira ido suna kallon yadda ake takaddama kan bakin da suka shiga amurka ba bisa ka'ida ba yanzu haka dai an samu rarrabuwar kawuna tsakanin bakin da ke zaune a cikin amurkan inda yayin wasu ke cewa ya kamata duk bakon da zai shigo cikin amurkan ya rika shiga bisa ka'ida wasu ko ke cewa kamata ya yi a rika nuna musu sassauci Todd Kodadadi bako ne da ya zo nan amurka bisa ka'ida a matsayin dan gudun hijira daga ƙasar iran yanzu haka har yana da shagon sai da kayayyaki a kuma ganin sa kamata yi kowa ya rika shiga ƙasar ta hanyar da ta dace kamar yadda ya yi ba ta ne hanya ba uh, uh, muna biyan haraji sannan wasu sai su shigo ƙasar ba bisa ka'ida ba suna aiki su samu kuɗi sannan su kuma aika da kuɗin ƙasarsu sannan suna cin gajiyar duk ababen more rayuwa a nan a nawa tunanin hakan ba adalci ba ne ga amurkawa da ƙasar. Uh, a ganin juan gonzales wanda shi ma bako ne da shigo amurka bisa ka'ida wanda kuma yanzu yake tuka mota sai da abinci matakin raba 'ya'ya da iyayensu akan iyakar ƙasar bai dace ba Ah, Batun shigi da ah, fuci batu ne mai sarƙaƙiya. Ina ganin hakan na shafar yara suna fuskantar matsi. Ina ganin hakan kuma bai dace ba. To a can birnin Los Angeles inda akwai baƙi sosai da har suke da shaguna. Wani ɗan ƙasar China yana ganin abin da shugaba Trump yake yi na hana shiga baƙin haure cikin ƙasar. Ƙoƙari ne na kare Amurka kuma a nasa ganin abu ne da daidai. Ga abin da Kevin zan ke cewa. 因为他只是希望那个用那个。Bukatar Trump ita ce ya hana gungu masu safarar mugan kwayoyi da kungiyoyin 'yan daba zuwa cikin Amurka. Shi ma Liang Liang wani bako ne daga China, ya kuma ce shi ma bai ga laifin matakan da shugaba Trump ke ɗauka ba. a nawa ganin yana haka ne saboda shi ne shugaban amurka hakki ne a kansa ya kare ƙasar. To amma Hakson wani ɗan ƙasar Kore ta kudu yana ganin kamata yi a wa bakin hauren a bar su su zauna. Ya kamata a mutunta su, a taimaka musu domin su zauna a nan Amurka. Uh, uh, uh, to kamar hak shi ma Ramesh Siriwar, ɗan asalin ƙasar Nepal, yana ganin ya kamata a taimaka bakin hauran masu gujewa musguna da ake musu a ƙasarsu. Who was really in trouble, like who really needs help or something. Ya kamata a taimaka ma waɗanda suke cikin matsala. Ya kamata a ba su wannan damar. Uh, to sai dai irin tashi mahangar Tanwu wanda mahaifansa daga China da Vietnam suka fito. Amsar wannan matsala na tattare da Majalisar Dokokin Amurka. amma kuma ga abin da yake ganin zai iya zama cikas ga duk wani yankuri na shawo kan wannan matsala. Democrats are powerless and then the Republicans they're just 'Yan jam'iyyar Democrats da na Republican ba sa iya yin komai za a iya cewa suna miƙa wuya ga shugaba Trump a ko da yaushe kamar suna tsoron su yi wata magana a kansa ko su ƙalubalance shi. a wani labari na daban kuma sakataren harkokin wajen amurka mark pompeo ya isa pyongyang babban birnin koriya ta arewa a yau juma'a a wata ziyarar kwanaki biyu da ya kai domin tattaunawa da jami'an koriya ta arewan wannan da ita ce ziyararsa ta uku a cikin wannan shekara ta kuma farko tun bayan ganawa mai cike da tarihi da aka yi tsakanin shugaba donald trump da takwarar aikinsa kim jong-un a singapore ziyarar da yana zuwa ne a daidai lokacin da rotanni ke cewa koriya ta arewan na ci gaba da faɗaɗa shirinta na mallakar makaman ƙare dangi sakamakon wannan ziyara abu ne da za a jira a gani a cewar ƙwararru da ke sa ido kan batun kwance ɗamarar makaman ƙare dangin na kore ta arewa To jama'a da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. yanzu madadin mike o'sullivan da sulemu mani barma da saliu garba da kuma ibrahim kalmasi garba sai julie leathers gresham ta hada mana shirin baki ɗansa ni mahmud lalo nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla a gaida Muhammad Lalo sai a biyo mako mai zuwa domin jin wani sabon shiri na duniyar Amurka. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku wato sakon da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakon farko ya ce 'yan magana dai suna cewa idan kaga kare na sunsunar takalmi to babu mamaki ɗauka yake so ya yi. Kafa sabuwar APC da wani bangare na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya suka yi san ba abin mamaki ba ne ganin yadda waɗanda suka kafa sabuwar APC sun daɗe suna korafin ba a yi musu adalci a cikin jam'iyyar tasu ba kuma dama waɗannan mutane su ne suka kafa sabuwar pdp a yunkurinsu na ɓallewa daga jam'iyyar a 2014 Saƙo daga mahmud Salihu ƙaura na moda zamfara sai kuma sako na gaba ya ce assalamu alaikum voa hausa muna jajinta wa 'yan uwa da abokan arziki da ma al'ummar mu ta jihar yobe bisa rasuwar tsohon minista kuma tsohon gwamnan babban bankin najeriya watan malam adamu ciroma da fatan allah ya ji kansa da rahama sai kuma sako na gaba ya ce assalamu alaikum muryar amurka don Allah ku ba mu dama mu kira ga hukumar lafiya ta ƙasa da ya kamata su tashi tsaye domin daƙile yaduwar wannan annoba ta cutar kwalara. Allah ya ji kan waɗanda suka mutu amin summa amin. Saƙo daga Aminu Adamu Malam Madori da Rabiu da Kadunari a jihar Jigawa. Saƙo na gaba ya ce ni dai ina goyon bayan a raba wa talakawan ƙasa kuɗaɗen da aka ce marigayi sani a bace ya ɓoye waɗanda aka dawo da su domin ko da mun ce a ajiye su a yi wa talakawa aiki da su ba za a yi ba saboda haka a raba kawai mai rabo ya samu mara rabo kuma ya yi haƙuri domin abin ne da yawa sako daga shehu adamu rijau sai kuma sako na ƙarshe ya ce muna fatan sauran ƙasashenmu na afirka za su yi koyi da ƙasar rwanda wajen baiwa mata dama a fagen shugabancin da ya jibanci siyasa sako daga husaini abba dambam da muhammad musa dambam. to madalla muna godiya ga wanda suka samu damar aiko mana sakonni sai a ci gaba da aikowa mu kuma za mu ci gaba da kawowa to ga safina ta da mana labarai amma wannan karan a takaice. China ta ce dole ce aka tilasta mata ɗaukar matakin mai da martani wajen tafkawa Amurka haraji akan kayan da take shigowa da su cikin ƙasarta bayan da ita Amurka ta fara ɗaukar irin wannan matakin na jibga haraji akan kayan China na dubban miliyoyin kuɗi. Shugaban Amurka Donald Trump ne ya bada umarnin a ɗora harajin kashi 25 cikin 100 akan kayan haja na China fiye da 800 kuma tun daga karfe 12 na daren jiya agogon Amurka ne wannan matakin ya soma aiki. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kammala yinin farko na ziyarar kwanaki biyu da ya kai a Koriya ta Arewa akan kokarin da Amurka ke yi na cusawa kasar ra'ayinta watsar da shirinta na kera makaman nukiliya. Ziyarar tashi na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin leƙen asiri na Amurka ke ba da rahoton cewa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya tashi tsaye haikan wajen ƙara zafafa neman kayan aikin kera irin waɗannan makaman. Wani gwanin ninkaya na kasar Thailand ya rasa ransa bayan da iskar oxygen da yake shaƙa ta kare mishi a cikin kogon nan da ake kokarin fito da matasa sha biyu 'yan ƙwallon kafa da suka makalle a cikinsa da ke Thailand, a cewar wasu jami'an ƙasar. wanda ya mutu mai suna Saman Funan wanda sojan ruwa ne na Thailand ya mutu ne a lokacin da yake kokarin jan bututun iskar oxygen da ake kokarin kaiwa ga matasan amma ashe shi kansa bai da isasshiyar iskar. to madalla a gaishe ki to ana mika ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin safinatu sodangi wadda ta yana gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wadda ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau mr jogil Nisar fil hashin gumal ke cewa sai mun sake da karfe tara da rabi na dare amma kar ku kashe rediyon ku domin Usman da Hafsat na nan tafi da shirin yau da gobe shirin matasa.